Wani matashi mai yi ƙasa hidima kuma ɗan kishin ƙasa tashi Menasa David haɗin gwiwa da uwar gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Huriya Dauda Lawal sun bayar da tallafin keken guragu hamsin ga masu buƙatu na musamman da ke garin Gusau babban birnin jiha wanda ya ƙirƙiro da shirin wato tashi Menasa David ya ce hakan na da manufar rage walhalun da masu bukatun na musamman ke fuskanta da take gabatar da kekunan guragun ga waɗanda suka amfana da shirin uwar gidan gwamnan jihar zamfara hajiya huriya dauda lawal ta yi kira ga takwarorin shi da sauran masu hannu da shuni da su kwaikwaye shi ta wannan haujin ina kira ga sauran masu yi wa ƙasa hidima su koyi da wannan karanci na jin kai da sauran al'umma duk wanda ya zo da abin yin alheri gwamnatin shirye take da ta mara mishi baya haka kuma a daidai wannan lokacin Uwar gidan gwamnan ta gabatar da bargo da kayan sanyi ga almajirai ɗari uku wanda ɗan majalisa mai wakiltar gusau ta ɗaya a majalisar dokoki ta jihar Zamfara Ibrahim Ibrahim Wamba ya samar. A jawabansu daban-daban, Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello da wakilin jami'in hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima Alhaji Jelani Baffa da kuma wata ƙungiya mai suna Beautiful Handicap People Center Jos a Turanci wadda ta ba da gagarumar gudunmuwa wajen cikar gurin matashin mai yi wa ƙasa hidima sun yaba ma hangen nesan shi bisa wannan tunanin. Murtala Bala Gusau, labarun NTA.